الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني إني لامست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعجيه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إن النبي الأمين يبازم إشي ديدينا يا رمضان ijira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bautu ga gbobe cato shi ba duku ba na maji daidai gani be tafo gwegi ne tattanci e ya ba be gwegi be gubaci ya ba lissafi gidi wani insha Allah ya ci gaba da karatu ba ne kikin tuwo min suratu ta ba su kushi dona ya dan suratu ta wato ya aya guta yi mafarijin insha Allah aya ni ci gwarnulanu mutu na ibaci wani amma ya yayi Allah tabaraka wa ta'ala ga yake dai mu ci Qur'ani ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e kon rufe wani yawa illa tafkiratan liman yakhsha sai dai mu ci cewa cire fitu rufe tufafuwa fitu papa na nabi ya zane su dan su kuna bi na nabi jin amfani da qur'ani wudu fa zane su da su kuna tufa bu ta su kun je badu ya Allah ebo esun amu bu kyugo dan تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الله تبارك وتعالى القرآن النوفع فات تنزيلا تشيشيو mun jaja ga amili dabo na ji takdiro na ebuki bo iya da masdara ca ne dole ma ji na Yunus gona. iga alanta kadiru tiya kila wa gwagwagan eh, nuzila au nazala wallahu tanzila ko kuma nuzila tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati lula alqur'ani ci tanzila matukai chi daga bazibo mimman khalaqa al-arda daga bai tsugana zalita yake nan wasamawati lula to cike jalintan sama ji na latuna mun ziga al'ula jamu yoya uliya ko mace ga uliya mu'annasi yoya ala in eh, ga latu mai mazakarwa gaga ala ga bai mu'annasi wa gagan uliya abia dokuna wa ga ula rikin na waje gagan akbaru ya mazakar kubra ya mu'annas kubarun ya jamu ya mu'annas so kubarun ya kirki ba ula bani fa'alun da wani Allah tabaraka wa ta'ala ga yi tunan cin Qur'anin da ya Annabi Muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ya tunan mu yana ga da halitta sama da kini sama na ji latuna kyuba الرحمن على العرش استوى الرحمن kawai tun wuce ne da halittayin sama da halittayin kin to sama gutu a bane ji latuna ya ngai arrahmanu etu ya ramu mai jigan wa ba wa fita kadire mubtada yi arrahmanu shi ya khabaru wace ga huwar rahman ita wuce ga ita ramu wa mu ga rahman nuri mubtada a cala da arshis ta wala ji wayo. su arrahman su kai mu yo alal arshis tawa ma la tuta ta an istiwa'an yaliqu bi ta'ala <clears throat> ina latu na ji daidai galibin yi tsoce nan a ah, bayani a gan ayan na wela tabbatarwa da ke allahu tabaraka wa ta'ala sama ko don ba a da bayani na gobe da babu a nifa wani ga man kawala la rabbi fi sama a fil ardi faqad kafara zannu na gafin shi wuce ga gan rubiya tsoci yawon sama budon kashikin budon wuya abu hanifa gaza na ji kafiri kima lawan li'anna Allah ta'ala ya kuru e ibana Allah na latune gaga ar-rahmanu alal arshi stawa mun su kai tura mu yau ma latuta ta al'arshi abu hanifa gato da su gwagan na gani na wa arshihu ka sab'a samawat al'alima al'arshi ya tsoci ntati sama gutu abo so rana ga ga sama gutu aba ma fiti boyo sama boyo so wanda go sama gutu aba ga wa da al'arashi wato al'arashi so kuma ga majidi da ta ta al'arashi za ga mun muke ba na tsoci da na sama go ko kin buna aje kin wai gomi be na tsoci kana so ibo go ba mu da na je kafiri abu bayani bai daga baza ya kuro kirkiyo ka ka ka kai ke misali ta ci sahaba da Umar ibn Khattab Abdullah ibn Mas'ud Ali ibn Abi Talib Aisha radiyallahu anha ibn Abbas Abu Huraira Abdullah ibn Umar to zan da ci ka kai a ci ga ke go bayani bai daga bayan tabi'u ne jibo da atbawa jibo da jibo ga da Allah tabaraka wa ta'ala sama budan wannan maji daidai ta ci al'ada shi ene jirgin mai sama yana fiti titayi. tayi so ya gogo wani ga Allah ta baraka wa ta'ala maji daidai ta ci al'ada shi al'ada shi ta fito ya sama a bana daga na fata fiti ya gogo wani sama ga yayi mu wani ni yau masha Allah ah kai to bata da ga ga wani haja gobe da bai ma maliki ci gaba jinna zaɓe gini da dani ga gana su kuma arrahmanu alal arshi stawa na a ga kai fastawa da wuce biga ke su kuji daidai ji ta ce a larar shi wani mamali ji bayani ya mu babu mamali ki harin ga gana istiwawu hu ma'aku wa kaifiyatu hu majhula wa su'aluka an hadha bid'a wa haraka rajulun su tabar wa ya nuci ga imam maliki ga daidai da su kuji ta ce a larar eyin yo na hankali la wani da al'ada shi ina ga bu na magawa ajin ana bu magawa ta na ga da wani wa kayfiyatu majhula amma ki mun ji dai dai ji ta al'ada shi na addazi ji bayanin nana dara da bu ko ban miji bayani ya iya wa su'aluka an hada bid'a wanda na baga zo da diga ke su kun ji dai dai ji ta al'ada shi na e ga bi wannan bidiyo ya ji ne shi da kirkiza kaya wara ka rajulas su ne daga yodin da raba na zati ki oyo min ruhani tagun aga ma maliki gugan alistiwa wa ghairu majhul wal kayf ghairu ma'qul wal iman bihi wajib wa su'al anhu bid'a thumma amara bir rajul fa ukhraj a karshe na eh, imam maliki wa murni zabagin calawa ya ji masalacin masallaci a nisra da sallama na waje a kakawun shi nan so lamaru na guyi gina ki Allah ta baraka wata ala waji daidai ta ta al'adar shi wannan ezubu ga gansu kun da bandundu muja ki da yanzu da A annabi taba domin sun sun na ga kun da da bandundu ba a yanzu domin min qur'ani ga su ku da bandundu ba sahaba ne da annabi mu karatu na cikin da annabi amma bayani annabi na ajjani tabakke ni ga so ko da bandon dona ta mu ne ja bawa shi na yayu ga nan e ko ga da wuta man wuta ba ni ne yi wa bi zai ga da mun yi ga ga ga da cikin mu madda ba eh zai do ga ban ne da annabi ka na bila makan uci akida ya shari ji mu wace da babena akida a salafus salim ta ci gona. bana ti gano ci aja gan a ga ti ma ni ga so ko dambo a mu na so ko magan waji ne ta ja ala re so be ga ga gudda ta ja ala waji ne ta ja ala da so ma eh akida ali sunna wal jamaa ga da wannan Allah tabaaraka wa taala ji ne ta ja ala re so min uzuri na zamu ci ke Allah na da na ga ga ga wato aya nuna bici ga Ar-Rahman alal arshi tawana aja da ci da ki da ya mutu jo na jaga di fassaru ga manuyi ar-rahman alal arshi taula a ga istawa na ne na su kai gbadu ne istaula bi mana Allah ya nuyi na alal arshi taula wa mulki ya al'ada shi ga dawo ya nuyi ne ji mulki ta al'ada shi wannan a ga bai ma'ana ma ji dai ta ta al'ada shi ne wane daga fassara na fassara ya mutazila ke fassara wani bida da wato da ga mutazila wajen aji kungiyar kirki mini musulunci ba kungiya yin wasu bunata na jijitawa ya gani da alhassan alimama alhassan albasuri na kungiyoyin gife ji ya zane sai ya gana da domin kirki ya eh? ina ahli suna wal jama'a ya gana alistiwa al arshi sifatullah oji ma ni gaga su kwa jini ta ta ta to shi mucoto ya ji so ko sifu yoyin bu dagwa dagwaya ti ko jini daidai ta ta al shi ba sifa ko dagwaya ya dan mai wajibi ne ya ji ma ni bi allawi bi ji ma ni bi sun muji ji ma ni bi ya ji na amma waga sifa na ji tabbata wajin tabbata ji bila kaifa woga ga duken mun ji daidai ta ta al'ada shi wani danawa wa ma ke ji ma ni ga dafa saraya na ji wa duken kyan na jami'a ji ya ji na ma eh, ya ji jamu da sufuwa ne na ji a gawa ga gan gan ɗana su kwaye kwana ar adal alal arshi tawa huwa tatal ardi sabiya kama huwa adal arshi wa fi samawati wa fi ard wa fi kulli makan eh aye gaga su kwada da nan dondo eh, lokacin nan mace yanzu fassara ga su da mu mata da nana wata da nan dondo a cika jami'a jira fassara ne min ya ne laji mun jabe na ga Allah tabaraka wa ta'ala ga idan ni suratul an'am ga wa huwa Allah fi samawati wa fil ard so kai tunu ina ga yi tunu Allah na fi samawati wa fil ard kuma da sama ji wa madakin ko ya'lamu sirrakum wa jarakum wa ya'lamu ma taksibu wa kada fassara yan man shi a ga kima ne wa wallahu fi samawati wa fil ard manuhi wa wallahu al ma'budu fi samawati wa fil ard so ko ga itune ji ibada ya sama ji to kin bona bi ma'ana ibada ya so ko ga kirki ji da nan don dogo ajini fi gaga su kwadda samun madakin mu a za ce Allah waji daidai ta da shi amma ilimu daga nan dunduwa mai doke shi adenu da yana madenu yana wace dundu ci ne amma za ji waji daidai ta da shi mine lafasara na boka yi suratul anam na ga aya aya na coci ga da mine suratul surat ko wa huwa alladhi fis samai ila wafil ardi ila wawar hakimul alim ituna allahu yana nga yi tuni ti da ya sama wani nga mai tuni ti bada ya kimbona bi ma'ana ilahun fi sama wa ila wufi ard so kuma yi tuni wai ti gaske yi ji wani nga yi tuni wai ti gaske wa sama wani wawar hakimul alim ya gbamu ya tuni da kipena so e ba ka kokoro yo ezu hulu ka fassara ya da sunna wal jama'a nugu gaga soko daga nan dondo ko so ko jeda na wuta adde da na ko soko wana soko jeda na wuga dabo na na pipaya pipaya ke bayan tu soko sare salam luba pipaya wo ke bayan qur'ani luba pipaya wo ke bayan da zai goro kirki luba mawaci ko shehul islam nu kai min littafin gugu nuni gugu nula bayani dan gurko bai ujja da beni ujja no tike an magi magi magi magi no wa ga so kwaji ta maji dine ta ta alhari shi dai da da gwamnatin yana da dole ka sai mutu su kwana wale wa ci abu ya tuci na goga da cinu miya ne ko da gowa ma nazari ugga ga na dokuna ujja wuci ji wa zai ujja eh gaci beti ya kutu ce tushi tu da gobe ne ba mu ca ba ba na wai gaida wala kada ta na ashiru anwa'i minal mankuli fi fawqiyatir rahmani ma mithliha aidan tazidu bi wahidin hananu nasruha bila kitmani wuce na wala kada ta na ashiru anwa muga iri iri ya nauyin jaji guwo biya e ti bayani fi fawkiyati rahman kaso ba ti dai ta tata al'ada shi sama ba su kula ga buwan ma misliya aidan ki a da zuna da digo go ga da be go da wiki da yi shi tazidu bi wahidi ni kunu du be da wiki shi be ni eni we ko so wani ko na ga mu tun wa yi tana wa gaga tara ke mu zane gaga mi tara ne gaga na kana mu ci ga guwo ke a guwo labiyu ke biyu bai ni da ya shi bai ni a nanu na surutu a rabi la kitimani ya lauja mu ci ya wa ba ni bai ni wa adini ya sai a wana mu ci yi labiyu so ebo ebo ga egada gongoma waga da nuni ibn qayyim a abani mu di shari ba mu ci ko dan gurkoji agbara gunya a ci ju shari bi bayani dan gurkola wa fahimtar fahimtuna larabci da mai sauki bayani madana wada walau da dan kurkuna ku be ne da ruwa ga lalle ce ta daidai ta ta al'arar shi wani iriya daidai na goyi na e tura mu mu yo a ga kafiri za ta fi gomi wai ba na yi su kuma ya e tura mana ara Allah tabaraka wata ala layi kaya ya idan ni suratul furqan an ce ga ga alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al ar-rahman fas'al bihi khabira ituna Allah wani gaja da ta yin sama da tokin yau to yana da ta cabuna umma jaji fi sittati ayamin dan nufa gutsuwa thumma istawa 'ala al-'arsh thumma wata su ko jaji ta ta al-'arsh ar-rahman su ko turamu yo fas'al bihi khabira anabi gigan bina jiyan coci wannan su ku da jiminu rayu gigan habira mini ya jubo ya etune etune da kike yin do no yo kai ma'ana na habiro fa'ilun nan bi ma na mufilu bi eh bi ma na etune da kike yin don da naci goyo wa idha qila lahum usjudu lirrahman abi kaga ga bi kafiri mushriki ba yaji sujuda su kai turama qalu umar rahman abi kice ke turama bai ya yani a nasjudu lima na wa ke beji ji foro gai su da ya zana mai ji foro gai ya na eh wa ji foro gai su da a tura mai mutuya wa zadahum nufura mutaju ke bai hb ke musulunci ruwa so kafiri ye wasu kwa tume bi sunne ye tura mai ki daga ngan dakwa da ji gogaba to na Eh? ngafe tu malaika jibrilu fi e e fi etu etu mutu gomu turama na tu da malaika bi fi dakwaji fe ja allaka rama da babu bale mushiriki gon wa eh, ke misali bani ezu da walo agayaji uda ya je yi ko gure turama mun ramu majwala shi na majwala mun ne na so iga yayi mara mu yeso ko waji tabbata a idanin dondo kawai bai ne ga wanda wada kawai bai ne ga ga eh da ko da shi da bace yana su ko tura maga jan alaka uci jinafu ra mu yeso ko un da yi su ko bayawa wato gibe zane ji mu wala tunci su ko ci jan alaka na ki kya ji su ko da ko jinafu ra mu yeso ko da gudu jan alaka ki kya ji su ko so allah tabaraka wa ta'ala waji tabbata ga ramuyi alidundu sifan ramu wuji sifa ne dubu su kwena sifu yo na kamin dundu waji waji tabbata su kwana kyuwa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى Allah tabaraka wa ta'ala gallahu ma fi samawati wa ma fil ard imana ge ba sani yaga ma fi samawati wa ma fil ard yana da samu kwata na ma fil ard to yana da kimbo ta na ma bayanan ma to yana da ta chabona lahu ya sobayo so lahu na ga ya khabaru ya mubtada a ta khabaru ya mubtada shi mai jaro mu juro afi kya gaji takdimu ya khabaru ayini na waji wa ma'ana ya hasuriya eh a daga ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma lawu wa girbe lawu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma na lalawu shi da na manuyi ngale sokoba zando churubya amma ya gane da wani lagos ma ya ji ga su kun zame ci ma wuro bi winke ba so a jaro mutum lashi don gama yi a wato bi ma nan ga yi ya mutu da wani mai fada yi hasu muga ne su ko ba a zai wusa ma biki ne na ta ta bana sai Allah gogi a ci gabi ma wa ma ta thara to na da takuyi jikanon Allah tabaraka wa ta'ala mu gamu endure da daga alinti wani endure da goge ibata na to yana da takoji kana wani su kowa na'am وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله تبارك وتعالى وقال وإن تجهر بالقول أبيك وقبل لا يقول تلانا wacce da komo ko muhara wanga na ya juyo wani wajen wani fa'in na wani lalala mai mai fife ya tuna allahu yana ya alamu sirra wa afa mude kike ga na ga son mude kike na ke so ga hanci na a ga afa ismu tabbi so ko de kike ga na ga son ken mude kike na ga tulana bana ga mude kike ga na ga son ai mude kike na ga tulana ba da aula to ude kike gana ga sona ke mu da kike gana ga tulana wa ma atigama wa akfa to yana ke gana sona e gana sona e gana ke sogana na so da kike a ga da kici sogana wa gonga e gana e bagana e so ko da kike kimalawa wa kada zai ti fassara no a ga ya mace je ti fassara na zuma ke na so ko e ka bi wa akfa yana e ga e gana e bagana Allah tabaraka wata ta'ala ga idan sun tukafu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid su kuma yi tuna yi tuna da halitta zawangi nan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu ima da kike ne bazawangi duke da keji da yinan so to ye gane bai gane su ko alimun bi zati sudur nteki pee ne fie gbadzo na yepa kitsi wo kpa fie gbabo soko kpe gã wo tso so wa akhfa min fassara batina man ke jiya wa akhfana a ga tabaraka ta ta'ala etunu yina wa in tajhar bil qawl wa gaga tula sokoke fa inna gona lalle sokwa ya lamu da kikin asirra eh fude bibe ga sosoci Allah tabaraka wa ta'ala in da bibe a sirra e ga sosoci a na bani ulama na e ga ne bagana jaru zai e ga ne tara latiya muyi muyi ko ko goma so a wuce lamun sai jaru kan gaganci a sirra ci ya e gane bagana su kuda giju a gato kicayi wa akhfa a ga su kuda gite na ke so ga gane gana a ah, kiya na ke so ga gane gana a ga ngaye yana ti faruwa ya suna ko da kada gina yan yiwuyo na sona su kuda giju mine na lai kabo daga nan ga misali baitin zairu nula bai da ni Allah kowane mai gagan wa a'lama ilmal yawmi wal amsi qablahu walakin nani a ma fi ghadi amin mun tafi ke ilimi ne ji faruwa ina na bana mu daba ko ina ne dasa ne ne dasa ina ne a cikin ga amsi mu maza wangi mu yau tafi ke ne ji faruwa ciwon na wanda ciwon wale na dasa ciwon ne ciwon ga na shi na tona da kitu walakin ne ne amma su ayi rugan mufa a ilmi ma fi gajin ami ni an ne wuda kike na da so na ke so ya bebe ya wuda a kan gai wa akhfa ina so ga na da ya ba wannan gai kike na ti faruwa ya suna su tutu. kitu Allahu alam iga chule etin umumu ya bayani ayan nan allahu boka da yin aya mu cire misali min suratul mulk allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga wa asiru qawlakum aw jaru bihi innahu alimun bi dhati sudur e gana e gana ya e duga so aw jaru bihi kashi duga e tulo innahu alimun bi dhati sudur so ko ce da wani da kike da ji e lafiya ba wannan ga yi gaga a mutafifi inna Allah inda wa ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ilmi na ji bace mu so ku adde na so mu da bibiya da sona ke sai bebe yau zawangi kaminci ni ku ba ku ta kuce ya goro kya da sun kya ji faru za an kya balantana a ca ga gayin zai ajizi yau man shiga da su kwaka ya na bani ga gani tunan wuyi na wayin ta jihar bin kauli fa innahu ya'lamu sirra wa a'fa, na ne uba da wani gagan bukata da wani gabi ne a ba duwa fi ko ke su kuna da bana su kuma gayi

ودعوا ربكم تضرعا وخفيا إبا سقوا أدوا ببعدين إبا سقوا أدوا ببرلاتي أن تذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين iga wa gaga to mu ya ci na kila yi ci da ya daga ba na sallallahu alaihi wasallam wa nabi ba don ajo labirin to eh annabi labirin e ba don labirin to e ko ta'alimu ko ka tuwo ya al'umma ka annabi labirin ci ba don wuce da al'umma be ira addu'a na annabi ba na na ja sanwaya so lokaci da wani waya ba addu'a labirin na abiki addu'a ga ji ko ka tuwo na ko kuma waje addu'a na shafi sakamakon waga ta ji amin amin ibo mu bata ile fe da mini addu'a ibo ni zane ba addu'a nan to zane ji amin nan gani gai ba addu'a eh kawo mu ba tula a we na we bana bana jana ta ji amina amma wai gai ba addu'a ba ci ta zuwa zamu ci akila mu ci da addu'a mu ci bayan wato mu addu'a ba paso nga yena jegano sokona sokona we bade yena ngo gawe diga sauka ko mukema cuba الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو سكوت نوينا لا إله أدزي أدزي زاني زاجي إبادة wani geti ba da wuce wana illahu sai allahu wuce goyi ga yi cinu mu wa ji asara ba da wuce o gane gina o magana ko wace wunwa ga kumina laula da husna itu e yo da dai sunan wangi wangi jina so ayyana, wata gare wata batala da tauhidul rububiyya yayi ke lalle su yi rai tune zamuna ochigo tukirikina kati ze ndo gamu manja alawa ne tubanza wolo etu ya chono kemna aya ne kya tabbata la da sunna Allah ke Allah ya cinu yana mu da sunna wangi sunnu pata wangi ayo yaju pata malaju ha sunna wangi gaji sunna gani sifa gani zilatuna manji gazan don da ke adada eh gbọ́dọ̀ ní àdíṣe ẹ̀sùn ẹnu tìrìmìlì lọ́sọ̀ kọ́dẹ̀ àdíṣe mọ́nà ṣètò dín ní ìlànà fún tọ́nà man àṣọ́ra dákàlà janna. amma man zai ji bayani ga sunna shètò dín wuce wọ́n ti gaga sunna aláwa kan bá gaba yana sunnu da sai mutu su kú kí mọ́nà àgbẹ̀gbọ́n ní ci àdúrà yìí ba bá àdúrà fẹ́ tìlà ke su kú wọ́n ju ga as'aluka bi kullismi laka so ba wa bawaduwa da sunan don wannan yawa ne sammai tabi nafsaka na wallahi mini wannan au an zarta fi kitabika ko suna gana wacin da mini littafi waje wani e ikon nan wajin da sun nan da ci da ya na bin ci wa la na bin da ci da au allamta adam min khalqika ko kuma sunan do na waga waga ka tun la cha wuza da ci mini a littafi waje wani so kwaji ruwa na ba mace da tuci mace karatun su mace ne wa lawun mace da nan a wusta zarta bi fi ilmin ghaibi daga ko kuma sunan do na wagade wa mula da dan bawo ko e ba ilimi ya ga go go lu ya zan donda wato da litafin donda ba wala karatun wa nabin donda na so ko me ba wa duwa da sunna wuce ya ci wa da gora da gaga hadisin nan wuji tabbata yi ga suna allahu ka kayan yau so ko da suna na jula na ba wuji na filitafi da juciya tuci ka kayan na so ko da suna na jula wa na ba wuji da tuci wuji wannan fito sun filitafi da wani so ko da sun wuji na zi wula na ba wani don da wani tuci don da wudan kwan wuto sun duba mu yau mala da don da so a nisla da salam ce ba su kwa da ga su kuto ba su nan na jibbe nan ya ji amfani da yi mai amfani da su kwano so suna Allah da gaba abokan so ko buji gake ba na sun gudu kan ya ba ku dona amma mun zai ma da ziga ke na su ko juye na a ci sun gudu fato alhusna sun na wangi zai dole alhusna husna mu yi ya ato waye mu'annaf ya al-ahsan eh e gasa wala ahsan si ga tabdil yo e gasa sare don waci eh wa ga ga wai ahsan mun ga yi mubakkar na mun ga bai mu'annaf wa gui al-husna sifan naganci ne jamfani bai ya al-mufradatul mu'annafa na mun ga su kullu ta jamfani ya jamu ya asma'u kima law e eh, ga ya ghairu akil jamu ni ghairu akil aga bata juye a juye ti be sifaya al mufradatu al muannafa eh gana mu ci gaga al asma'ul husna wai ga sunan ni kawai wa ga misali wa su ko ar-rahman ismullahi al ahsan kima al so wi al'ahsan amma da ba lokacin na an bai kuna waje ya dana waje amfani mai sifayen al-mufradatul mu'annafi al-usna su kuli sunna da da kwata sunuri wani yau kyuma وهل أتاك حديث موسى الله تبارك وتعالى jaga ne ta mu ci wanda ce ga mai taya annabi Musa alayhi salam iga cule mini suratu ta ita ba ga ya na ba yi ita annabi musa ke ba gani da wa annabi haru ne lo bayan jama'a da tufi jama'a na nan kuce ya tanni su kuma la ya bi dan gurkwai ya tanni da ya camu da zuwa su kuci bai gurba ga bai tanya da kai annabi adam bayanin na su kula a gida sura ne ce nan da kai da adam wa kuje na gona sai gogo yi ga gada ta annabi Musa ba insha Allah a yadan da ya jibe da kafi da tannu kike nan insha Allah su kwaye ji pade a ga Allah tabaraka wa ta'ala ce tanna yi na wuce wuce bi uslubu at-tashwiki hal ataka hadithu musa ba labarin ya nabi musa ubiya waya ni a ga istifamun nan yabon wula sassu ne baza ne gaggabe daga kyanwa ya taunci na ruwo istifamun na ke lama na ya taki kiwaya yi bai alaya ya karbo kidnap kada yu da zanan wale Allah tabaraka wa ta'ala ga idan min cabayin suratul insani hal ata ala insani hinun min ad-dar lam yakun shay'an madhkura man ja ga wagaga halin na ma'ana kajudo taki ko ma'ana lalle lokaci ba zawani na mufe na tuye na udda bokanga so istifamu ci wajin kiwa gaga ma'anayin tahakiki na wayo takrim so yi mutuwa domin halata ka hadisin musa lalle labarin annabi musa da gaba bayani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kyau إذ رأى نارا فقال لأهلهم اكثروا إني آنست نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقمس أو أجد على النار هدى الله تبارك وتعالى وإذ رأى نارا لوكتنا النبي موسى بالله نوبتشي ولا بيتنا كرام lena nuciye kwale ita nabi musa su kuma daga banan wayan na ke ji daga madiyana da masar ga su kuma yau. wale sura da cido su kwadu da kiyake mun tun suratul qasas wana kemina ma nabi musa tuma ma ta wuce yayi bezo na nabi musa ji rayuwa da ta ce masar cido wana bi dalilin bella wuce bai ya masar wuce ta shi madayana na bayan ji faruwa yi madayana wannan wuce ke bi dai madayana wana. fata su kawai ta wuce a shirin da kansu so da ke muna da bi musa ke bai kofi wannan daga madayana ya shi masar na lokacin wuce ga lamarin na su kawai ke tuya ya bani ji faruwa mai shi mai yi daga madayana mai shi masar na ran ci ta yi ne ne wakala li alihi annabi musa ce gane mewe ala sunu ya ya wala da muba ma cin qur'ani kai da hadisi da na ala sunu ya na awa da bai ni wasu na bi ji ko ganga sunai mudana wa mo ga do ji dawa do ke sunai mu mu ji ni duya kadin ga da qur'ani mo ga da bi hadisi ba mun yi ma rasul ebene zana cike da kuza eti israeli to ko kuma ya biyo a kazi bunda ci na gula mu biyo ban bai ne biyo uci uci dai sami da ilmi fi shay <clears throat> so annabi ya jibe annabi musa ya jibe nuyi uci tai ne ne ta ga bi nuyi mun ji bayani ga ga imi bi wan kanga mai wofi ci wayan nan ma annabi musa ci jahilin ɗanayi allahu alam in ce gabe mi ga in um kuso eh in um kuso wa gaga in kufa kima lawan kamin don da waga da fi ilaci ci da bi amurna waga ba a rafi taciwo daga hamzatul waslo waga je don ma don ma ga hamzatul waslo ya ce ya ci ga yi ban wa gaga in so unsuru kimalo waka daga amza nun sad sad ade damma so daga da sad ade damma na abdul rusul damma wala amma amma da fitacci ku da damma endu ga da nude kasra wala amma wasu ne gana waga ij'alu amza jim ain daga na ayin da damma na kasra wala amma wasu da waga ij'alu ij'al idhab Eh? idrib ifati wayo so if qala musa li alihim kufru anabi musa ya gabe ya nui ga efebu eh, jabo aha inni anastu nara mitele ne da wani babako la'alli atikum lalle mi ada la'alli atikum mina lalle mi abiyaye biga da bayan na wuce na na biya yi duka basu biye na na na sune bi ma na na sune biya yi daga bagon ebo ede be de eji abo gbogbo eji ba abo ka ni bi london sune wuce ji aw ajidu ala nari guda kama wuce wato mata ba wato ma kan ni gati ba ga wata kila na daidai ba wu wunye ko na ne wuba da wani gagan ikwa e gya na bi musaka muna ke jayar kuma ga yuda in sun wuce da masar na so ce ne daga kabo to ga na su ga da mu mu ga da ba na wata kila ma da jayar ko mu da ku ke kun ma da daga na ya ji kan ki Allah ko falamma falamma ataha nudiya ya Musa Allah tabaraka wa ta'ala ga falamma ataha annabi musa dai tuba ga bi ma'anu dai tuba yin nan gara mu ci bebe bebe ne ha ha na ne da tu yan kima lo a gefe na yan nan ga mu'annas sauye falamma ataha annabi musa tuba yin nan zo na suku mumutiya ya musa a fe ya annabi musa ga yawo musa hmm. inni أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس إني lallami ne gada da wani ci wa gaya wa mun sana lallami ne gada da wani na ana rabbuka mi gai so ciwo eh so kai gada da ni mun gami ne gada da wani ci wa gaya mun sana ana rabbuka ni bai coci yau yau mai zigan ne wuba da wani gagan bukata da mu yi at-ta'arufu bainal mutalaqain zafi ba ga gube da ji na ke da ji na mai wata a jihar ka da ji ba ala da ya ce babun nan su kuka annabi Musa ya bana gaju annabi Musa ta na ke su koya su kuce jimini mini mini ga na ne su kun to Eh. inni ana rabbuka faqla na alaika idawe uwa idaguba yi uwa babun nan ɗan malawa wuna innaka bilwadi muqaddas tuwa wanda mini pankurun na mai nilici na gaya muqaddas pankurun nilici gabo da bakuru bayan na mai ga tuwa na. man zigan kira guba da abu ade kira mu kafir to imam nafi to abu amru to abu abu na ga innaka bil wadi al muqaddasi tuwa gairu munawwal ali wasa guba wa wuce fata duka wani halata a ga kilan a ga wajen gai gagan in gan sharo yo yadda na sun yadda na yau e ba ta kadiro innaka bil wadi al muqaddas eh al buqa tuwa dana ko ga al ardu tuwa ardu tuwa buqatu tuwa daga na tuwa na nan likin ji bayan buqatu ko ardu na wajen muannatha ita e ce mu kai da yana wazo gagan wagabe da suna akwai kada alamiya gani bi tanifi sunan na Allah wasa yi ba. eh da mini dalili kutuwani na da abin ka suna wasa yi ba ni ganin guba ga ke ba ni mini kutuwani wucin wa aluwa suna da wasa yi kuba guba na ke ba abu nan ga kiyo alamiya bi tanifi to amma man shi da bai gaga tuwa na nafa ewe eh, gaga adirajo madudu yo daga ta wimbo kem na ajaji adulu ajaji adulu ya umar a gangan umar ne ga damar da khatab umar umar dana umar adirajo daga amiru sun fayi cijin fuwa ne so a yi lega irin cikin da sahabon nabo tuwa ne gadana fuwani gada na gadana muyi ajiwajo daga tawinmu sai dai wuciken yan marina wale ga tumadu da amiru kem ne gaga umar na su yake gaga amiru to tumadu da amiru to wuce mai madu na guba guwa ta amfani biyu aja tuda suna ga amiru e tuda suna ga umar amma na jaja e zamfani bai tawunya to wa zai zamfani da amma a ga kira ya kura wani jike nan ke na amir nan ke kura wani kufa ciji nan gabata mai yaji da nan a ga yi ga kura wani kufa hamza kisayi gambe asumi domin abu ma gabata ma don domin abu da rawu guba guba guba so a yi buna ga innaka bilwadin mukaddasi tuwan ila guba ji tabbata a ga ki ji dauna ganga a yi lura ya ci muzakkaro daga na coci ga wajina su ne bankuru bankuru mai muzakkar ko kuma da takadini ya gangar da nan almakani ba sai ko almakani mai muzakkar so daga na mai muzakkar na alamiyan na wa kan wasa da guba ya ebona alamiya ya burgi kuta dalili baci na pobaci a ca kan wasa da guba hijja ne wai mini dalili kutuwa wani mana wani yau so ya ce a ya jago katu gaga in laka da muqaddasi tuwan a gaba ta giki ne ci mabda yi wado wajen waje finyo in laka da muqaddasi tuwa wani nabiya na to yi kurawuya da ni zai ku ghairu munawwana na to da ni zai ku munawwana na wanda aka bi ganki kina cikin na kabri wa mu ka dace towa wa ga gai ganne ga maka gannya dini da wasu ne fata dini dini ma da wasu ne fata guba amma ya bakin ge ta mini wa do wa ji ma shi ni a ayan mula tabbata da mas'ala edawa da na albarkar amma yi ga yayi mu daga na nabi musa da da na ya alfurmon su kuma ya umarni ga adawa mana ci yaji bayani ga yi wannan da jisa da ya dawo Allahu alam in bu yi ji amfani da hujja da shi ne la hadisi ne ya tashi daga bayan sallallahu alaihi wasallam ne na ila tabuya ma tashi daga bayan sallallahu alaihi wasallam ne da ji sallabi da da bici lokaci kice ga lokaci nan masalaci abu diga simiti ga ga aje simiti masalaci abu aje ta ci ne ga banina e go za fani be wuja hadis na da be sallah be de na go abela ta dan tu majo yayi wani o ga ji fitina amma o ga to masalaci ba irin na ji ya lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam eh simiti da wa da duma ji da bana o ga da ya dawo shikenan wa ga da masalaci sallah wani jijo sallah juma'a wata salo wata wata ba gananin jango jengo gawa jiyo wata kila wata ta yanta ci buta wata ji salo be dawa yin kafi wata salo na ya dawa cine da jisa babu kan ka ba babu ba babu ruzuki o ruzuki wa an ali ani dawa ji salo bi da uzuriya ziriya na ga nan ci je biyayen wa bele ya za ji zaji sallar janaiza wa ji gigi ga san ga ya dawa muka ke lewo ce da don fake ji wace wa kíwà wà ojú tí lè ti gbọ́n so suna anisla alisala mu wa anabe ti sala bai dai fi bici amma jika na bawai judan aha ah nuna maji hujja ne ya bishi shiga shi eh, eh, waya da ya

albarka da mu innaka bil wadi al muqaddas tuwa so ko wa ga bi musu da albarka yadda magana mu kula da mu idan ko mutunci ba amma ziwa albarka zuma la Allah so bai wa albarka bai zai jere buna ko kuje da bayin waga jere ba za mu yi ni so ko kuje da bayin kana mu ci ga ku albarka wa ja wani albarka da ku ba su ko buna dahar wa ana tawtuka fastami' lima yuha Allahu tabaaraka wa ta'ala gam wa ana tawtuka ni so wa nabi Musa ta eh kan bi bayan ni ya Musa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يا يا والد موسى إبليس صفيتك من سقوطا بمثالاتي بتشفو na na tauraciya wai obi kalami mewata be gane me gabe wai wai wai gami me wai ya mi shebe ta ci a ta mi jihadi zai mi zuciya fa ataituka yana ya agwasun wo lójú bẹ́ẹ̀ bí wọn agwasun wo yà ló mẹ́wọ̀ jù etí àdáza bẹ́ẹ̀ bí wọn. òkú mi lè ṣàkiri wọn ló ń fẹ́ lórí níta àti ìlànà kama ní gbígbẹ̀ yẹn wọn. so allahu tabaraka wa ta'ala wa anabi musa ta so ko ce gari ba fastami bima yuha shitukon wani na ji wa yi yawa nan batan na je ruwa ya isbatu ya sifatul kala lillahi tabaraka wa ta'ala so koyi gaggan so ko jijiga e nan mu ya gaggan na gana ni Musa ce wai kuma na ji ga fatan eh inni ana rabbuka fakhlana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa fate ga ne je ga so ku da mu ga annabi Musa na kawai gaga kewa kata annabi Musa ta ta ci wa gandan mu eh mine eh, question buba ga mu ga wa naktartuka fastami lima yuwa shutuka bani wa waye ne na wani na ji waye a wayi ne ci gaba ya basu kun ga ga ne ko sai ta ji da alu ko kuma na masu kai da na kala uci da waye na la so muje kafirci titin yuya ezudu ga so ko da sifa ga so ko gaga kafirci za na wata te eh, yi na ọ̀rẹ́ suna wai ji ba da na òkú láṣẹ ti gina na wai gangan yúgọ̀ innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi ssalata li dhikri Allahu tabaraka wa ta'ala ga annabi Musa ga innani lallabi sufa ana Allah diga ya Allah la ilaha illa ana zamu ci dabbano wa mu gile na mu wuce na sai mu so su ko da Allah wa gida annabi Musa da ci fa abudina annabi Musa je ibada ne wa kimin salata da zikiri mu na sallo ko da jiji da zikiri ko ki pami soko eh e bo de ko tanyo o da mi salla muci maji ga hadisi be ba wannan na layi ke da aya nan ke misali hadisi ya anas nan masnadi ma muhammad labin yana ga alaihi sallallahu alaihi wasallam gan idza raqada ahadukum an sala zaini ne ya ga da lini ci pasan lajan aw ghafala anha kuma yayi wana yi sallah na ma mata jina wa ne kidaji ba ina wanda ki kuna kidajan an ga ya yi ba zo so wala ta sallah ya wani salli ha idan da kara ha lokaci na waga bin fana aji lamarin bai zina juji faruwa kan da ci tuya da na daya ji sallah da lokaci wani misali yallo da na ga yi ji mitin eh yallo mitin ji na ji magari na yadda ba ko mitin goyi tawo. ibi layi idi ci gaba ya zaɓi sani a ji ya sami tinji da na su mai shawar wanda ya ji jinkirin sallah na wa fagon wala ji sallah ya sha'a olóòdì náà dàbí ó lè ci nínú wanda ya ji jinkirin bai ji sallah ya sha'a so rufa ga sallah ya dami cin bane ya ji sallah ya hari ibi sai ba saji ibi bai saji ne ya fara a jama'a to wa abin faga suwa sai dimitin na wani shani wa da ka kila e fi goyi gidi tuwani ko gobe yi ko gobe ba ji so na fada na cekwara yi wa doloji a yawon lada kewa juji da lokaci wani wada ya juna lokaci na fada wace juna na lokaci ga da wani yawon yi wani wuce jiganga wajen eh hadisi na dabni muslim imam ahmad wani sai buhari ba musulun bai hadisi ke da bana su ko bai yin su da mali ga da sallallahu ga man nama salatin idza ga da halin wuce da sallaja a wani siya ko ga bata fara tuwa ina fasu bi wuciya na ga yi gaga an yi salliya hayi ba zakara mulan ji lokacin fana annabi gala kafarata laha illa zalika ka fara mace daba in mace daba fane fuciya ya ma sai da wannan mace lokacin nufuna ah. aya na da mini aya na ga alkulat albatiniya je ta amfani da yinan a ce wuwa ga gan zikiri na ya ji nan kuke ya tsallaji eh a ganga su ku gan akimi salata da zikiri a sai na yi manufa ya tsalla na zikiri bayan a gaji su ne, daga sai a gaji sallah za eh, don na wuyu epi eh, gbọ́nà wá ké zikiri kun anabi sallallahu alaihi wasallam anabi mala zikiri giba gibayin sallawa zikirin na waje ni suna yi sallar ma waje na yi ya kogo yukayi adar waya kiwo إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى الله تبارك وتعالى قال إن الساعة للولي آه كيامنا جنيه mun shiga asa waje na mai larba za ta ga alamun bil galaba na mai wuce za ta ga alamun bil galaba ala sa'atil ba'th wal hisab asalin sa wani nufi lokaci amma agu ya alif da lamun ci da bai wajen da zai yi ma'anin alamun bil galaba ya yi kina kiyama kemina wajen ga alkitab wagaga kitabun mai ji nufi littafi amma wagaga daga alkitab ma zai alamun bil galaba da ba mai nawa zuwa zama alamun bil galaba ya littafi si ba wai inda zawai ta alamun bil galaba ya littafi alquran bana wajen suna da wani ga alkitab zari alkitab la ba fi hudan lil so kyan kyo daga alkitab ya da ya ta alamun bil galaba almadina ne da za a jalamin bilghalaba ya madinatar rasul waga waga almadina asali madina jini fikiyo e shi wuci ko amma wani gawa ta albina mulana cikin almadina waje alamun bilghalaba ya madinatar rasul sallallahu alaihi wasallam to a ci guro alamun bilghalaba ya ikinin kiyama za su koyi ga ga inna sa lalle wani kiyama yana bijine tun wede be ko wa ka bibi wa wana ma dabi ke atiyatun webe agado fiya ni tsoba ke mi gusona tsoba ke mi gusona ma ji fasara ya ne ko muta ga wuce da ba mun shigo ni ne ko dan gurguna ga mutaba na ma kutana na gucin ba ta ba mai yawa ga baki mun mamaci kuma yana da khairu la bayani bayina muga akadu ukhfiya manuhi akadu ukhfi alhaditha anha kiyama na jina ni soko sakusake ni ya gasu so lade egun ni me akan eh kimalo egbona bayani je ti kiyama waju wafe na zane je gbotika na waju la afe gbotika ga amma jiwo afe gbomi bai wuyi na so daga na tika gboci na jije da ke kiyama ya na kada aga gaga a ji kiyama na a da fe gbomi na so ko wasa kusa ke mu ga ga mutum na so ma kama a ganin da mini fassara mutane yawan Allahu alam mini fassara na na bai na baci caga a kado fiya wala a kado wala wala zaida ga bibe ciwo e tana da caci mutaci da gudan burko da ruba gaban kada biyu zaida so oguna zaida kita yi manawo manu fi garbi ƙuran waye inna sa'ata a tiyatun ofiya kiyama mai beda wani adada ka biyu ga wannan ukhfiya mi masu kuma so ko masu sala da fana wa bayna da da ko kufi la tatikum illa baghta yas'alunaka an sa'ati ayyana musaha fi ma anta min dhikraha ila rabbika muntaha inna ma anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha fassara ta ce da wani mun jike jinan kemi ne baci ne yau sarai ne taci ne yau mai zai gaga wola wola be na sokoy a akadu fiye na ngai gaga akadu zilu qafa'a a kimallau aga ukfinina wa be tisi wa be daga fi ne akfa ba akhfa balare bi daga akfa ala ya so mudari ya yi fi ikhfa'a masdari so ka'idan ya bayan sarfu a gogaga amza hamza ya afala muni ma muni mane salbu kime kwabi salbu ala ya dagwaya misali balarabi gaggawa gaga a jamal kitaba wa a jamal na labe ji wazani afalau hamza ya fa'ala ne ngwai izala wa ngwayin salbu izala bi ma'ana alakuku ya ladan ujimatu ya littafi kema alakuku ya da ujimatu littafi na alawa ya digo bi wasa yi shi aga kan kinna ko tabai lamari aga ka qur'ani wa da digo na pe ya wuri garbe ta wuri da ba wuri a digo na pe fa wuri da kafi na a digo na pe eh ai miri gani da ghaimina to alati gonne za la kebo e bomo uji motu de budu kuyabo ngulu ba ngulu wo so bare a jama ba ga ma wa mana salbuya ke kwa bi salbuyo izale to ana ya kwaya ya ma no ba mu balaru da ju gaga ma ju gaga ashka zaida ki ma nawo azala shakwawo eh ashka zaidu ashka fulani zaida wani washakawa lanina zaibe lanina zaibe tina wula kyabu azala wuku kyabu ita ma'ana salbo to a gani wata ma'ana wuce a kadu fiye zilu hafaha miso kusa kusa kemi gagwa da ya lada su so na misu na mai gutula da ya da ba kifuna a jiki amana amma tula ita yana gani Allahu alam so mun ka fasara hutan nan mu yi tiya a kado fiya ko wala a kado na zahida ko wala amza ya ofiya wala wala ga amzu yoyi afala na bi ma'ana sabuna to ma lawa so kuma da cuci za a kullu nafsin bima tas'a e ba da ba lai gaba ya rayu dundu ne na mai lotuna mai jigar na gaya ikima na lasa kotu so fana ta kiyama yutujiza kullu bi ma tasa ebo adiba na ya gaba ya rayu dondo ne mu lotuna a ga ke kwado ganna yau a ga gai gaga da ya soko gaga ya latula da fana ta kiyama na zamu ci za a da mu a ga to ne fa kiyama yi kere sai nga lebe fo ki ama ke na be su mu ta yayi ba da yin fe be su ko fa be mi wa tuba yi pata bo bo ki bo jo du na aga yi so bo bo kan ga ga yadda ba be ibade mu tu so ko amma na so ko fo mu ci ibada na no ga ji na wa jumdi tsakanu bo be so ko eh ibada mu ci ade wato ibada mu ci wa ade gangan ebonin joga kiyama su sun mai juwa mai juje ko ya dawo ya dawo ya dawo yan gobe su kai gai ma na yau da cuci za ku lunafsin da matas sa so allahu tabaraka wa ta'ala mafana ji kiyama na so a e itiki mugu bin zaja ga yake kin bin bin hadisi wannan jimma fa ku so kamin dojin ma za a gwaga wadda hankali ta ciwo gaga insha Allah asibi Lahadi, litinin talata laruba alamin ya dangara sau amma jin ma ga cuta ko jin ma na gaba ku zo ga mine na mala da wuce ko kana rai daga ashiratu sa ne ji ya ji bayani ya yi batana Allahu alam wakati wani manji da bai lube gaga asa faruwa jani a ga so kawai gaga gaga mai gaga da ni eti a shira fi sawa eti fuska yin majazin da ya ci e akika ba so ya gaba yana jiji faruwa kama kama ne ruwa gaga a shira fi sa a sami wani so kamin bin da haku yi jawo a ci gayo eti majazin gaba ya e kashe ya ci akika ba wa gazo allawa alim so ene dai rai da zai nan da shiri kami ba ga da jiki amma na da ju aga kede wa rai da shiri ya gudu ba so gona aga jiki amma wa ta sara kuma tira wanda roki bo wanda da shiri gurgudu da ba bata na kikiyo ya kusa ko so kun kiwo فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ne ga lokaci da wa ila kuri tuntun ne ke taya nan kuma ya dace nan insha su fayi idan da yi caji daidai mu fatan yi suko gawa mu fatan yi suko adini yi ba gona bana adini yi majina su kuma yi sunan majina mu ga mai jau su ko yi dajiyawa su ko yi zo gawa mu su ko yi zo gawa mu su ko yi zo gawa mu idan da yi gaga abu ko ji goza abu mu ballo anu ya yi ma da jiga ya fa bayo yo rafi ko yi mabude daiman daga laifi bayanin wuyayi wani laifi su kofar da سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته